بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك وأنا معكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبنا تكن <clears throat> سورة الأنبياء kuma za mu tashi ne daidai ar-rahman rahim قال الله تبارك وتعالى Allah maɗaukaki mabuwayi yana cewa wadhkur ko kuma wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب معنى أي واذكر أيوب yayi ma ayyuba fataha ne ya ce wa ayyuba saboda sunan a matsayin maf'ulu bihi ne amma fa'ilin sai aka shafe ko kace aka sitarta sai ka kaddara da wadkur ayyuba haka duk sunayen suka zo da fatha amma asalin fi'ilin sai aka sturta wannan annabi cikin annabawan Allah ana kiransa annabi ayyuba ambaton shi ya zo a cikin jerin gwanon annabawan da muka ci gaba da samun sunayensu a wannan sura suratul anbiya idan ba a manta ba a baya an kira annabi nuh an kira annabi dawud an kira annabi sulaiman na gaya mana cewa annabi nuh ambaton shi a ƙur'ani ya zo sau nawa alama kuma ce arba'in da uku annabi dawud ambaton sau nawa sha la kun manta sha shida shi kuma ɗansa annabi Suleiman fa sha bakwai jamil to bayan an ƙara bayani kan annabi Suleiman sai aka zo kan kuma annabi na gaba a dai cikin jerin gwanon annabawan da Allah ya ambata a wannan sura dama sunanta Suratun anbiya surar annabawa to shi annabi ayyub Allah ya ƙara masa aminci ambatonsa ya zo a ƙur'ani ɗaiɗaiɗai har sau wato ainihin hudu ne Allah ya kira shi a wuri hudu wuraren nan kuma misali za ka samu cikin sura ta hudu aya ta sittin da hudu inda Allah ya jero annabawa sai sunan shi ya faɗo inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan na'am min ba'dihi mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka biyo bayan shi sai ce wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyuba kaga nan sunan annabi ayyuba ya zo ciki wato ya karisa da wa yunusa wa harun wa sulaiman wa ataina dawo da zabura kaga sunan annabi ayub ya faɗo anan cikin wuraren da sunan sai zuwa ƙur'ani kuma sannan allah ya sake ambatan annabi ayub wato cikin suratul an'am aya ta hudu inda allah ya ce wa min zurriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyub daga cikin zurriyarsa shi wa shi annabi nuh domin ayat ta zo ne a cikin ainihin wa nuhan hadaina min qablu kuma annabi nuhu mun shiryar da shi gabanin waɗannan sai ce wa min zurriyatihi daga cikin zuriyar annabi nuhu akwai wani da wani daga ciki sai ce da annabi ayu wuri na biyu kenan wuri na uku inda sunan annabi ayyub ya zuwa qur'ani shine inda muke karanta wannan yanzu suratul anbiya ayata nawa 83 wa ayyuba idna da rabbahu sannan wuri na hudu za ka samu cikin suratu ayata arba'in da ɗaya inda nan Allah ya yi ma annabi ayyuba kirari yake cewa wadkur abdana ayyub idna da rabbahu anni massani ya shaitanu wa azab urkud birijlik rijlik hadha muhtasalun baridun wa sharab waɗannan wurare guda hudu a ƙur'ani gaba ɗaya nan ne inda ambaton annabi ayuba Allah ya ƙara masa aminci suka zo to na san akwai kisoshi da yawa da ake ta kitsawa game da annabi ayub wasu daga ciki sai kaga sun ci karo da matsayin annabawa misali an sha karanta mana tun muna yara misali har bayan ma haka a cikin littattafai na ƙisoshi ai annabi ayyub saboda tsananin ya yi rashin lafiya har sai da tsutsa ta cinye duk wata tsoka a jikinsa wanda kuma abin malamai suna cewa na'am annabawa suna rashin lafiya duk abin da ya shafi al'amari na ɗan adamtaka ya halatta gare su wato alarabul bashariya amma annabawa Allah ya kare su min al'amradil munaffira cututtuka da ke yanke da ke gutsutsura gaɓoɓi annabawa ba sa wannan annabawa ba sa hauka ba magana farfadiya game da annabawa ba magana kuturta ba magana makanta eh amma suna cututtuka sama-sama zazzabi ciwon kai da sauransu tunda ya tabbata annabin musallallahu alaihi wasallam ya yi ciwon kai har matarsa uwar muminina na aisha as-siddiqa bintu siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya take cewa kai kaina nabi ce ina kanki ko kaina ya aisha eh kai na dai manzo Allah kana da ce kwarai wallahi na kan yi ciwo yadda ɗayan ku ke ciwo iya wannan level din amma ka ce annabawa wani ya yi hauka a billah sauraka wannan kisa da ke cewa wai har tsutsa sai ma ta faɗi daga jikin annabi ayu sai ya ɗauke ta ya mayar ce koma ki ci gaba da cin arzikin Allah saboda tsabar imani na'am babu wanda ya kai annabawa cikar imani amma ba sai an kirkiro shafa labari shuni ba tukun ka ce matsayinsu ya bayyana abinda Allah ya faɗa game da su ya ishe su don shi ya yi su ina fata an gane ko za ka iske wasu daga cikin kisoshin isra'iliyat ne kisoshi ne na yahudawa ita kuma isra'iliyat tana da matsayi uku akwai wanda za ka rusa ta gaba ɗaya akwai wanda za ka yadda da ita saboda dama tana ƙarƙashin wata ƙa'ida ne ta ƙur'ani da sunna akwai wanda za ka yi tawakufi la tusaddiq wa la tukadzib ina fata an gane ko to wannan annabi mai girma misali in ka shiga cikin bible tsohon alkawari akwai da book of job anan an kitsa labarai da yawa abin bakin ciki sai ka iska wasu daga cikin masu tarihi masu tafsiri sai su dinga ɗaukowa daga isra'iliyat marasa kyau suna shigarwa cikin littattafai na musulunci haza layan bari shi yasa dole ne a yi a tasfiya wa tarbiya a tace kuma a gina mutane kan ilimi tatacce to kamar da nake cewa annabin Allah ayyub ambatansa ya zo a nan cikin jerin gwanon annabawan da Allah ya ambata a cikin wannan sura ya ce wa ayyuba da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin da kuma annabi ayyub lokacin da ya kira ubangijinsa ya ce ya ubangiji inni massani yadur ciwo ya shafe na'am ya rashin lafiya amma ba da wannan ƙarin da ake faɗa ba kisoshi na nan da yawa za ka ana ta faɗa ai kaza kaza kaza kaza kaza na abin da ya inganta dole ka ɗauki wannan abun ka yaɗa shi abin da ke da alamar tambaya ka yi haƙuri ka bashi kawai wanda bai inganta ba kar ka ɗauke shi shine ainihin nan malam ke cewa annabin Allah ayyub ka ambaci labarin manzo ne namu kuma mutum ne wanda yake abin yabo gun ubangiji ya cancanci girmamawar ubangiji e Allah ya daga darajarsa lokacin da ya jarrabe shi da bala'i mai tsananin gaske amma sai Allah ya da shi mutum mai haƙuri kamar can inda yake cewa inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab ai mun same shi mutum mai haƙuri kai madalla da bawa in ji Allah fa Allah ya kira kai ce madalla da kai to me rige maka to Allah ne ya ma annabi ayyuba kirari a wata sura ya ce ni'mal abd madalla da irin wannan bawa innahu awwab mai mai da lamari ne zuwa ga Allah Allah ka samu yi koyi da su saboda haka sai Allah ya daga darajarsa saboda wannan abun abin da ya faru kuma malamai suna cewa an sallada shedan ne a jikinsa an gane ko ya zauna cikin cuta lokaci mai tsayi gaske da dukiyarsa da komai shi ya kare a cikin kissa wadda take da wato ainihin a dama-dama wajen karɓa da inganci an ce shedan ne la'ananne da shedan maki ne na mutum yake cewa ubangiji wannan bawan naka ai saboda yana da dukiya ne da ainihin gonaki da kaza shi yasa har yake samun lokaci yake bota maka inda za ka bani dama in kai masa hari a jika zai manta da botar. ya je banna ya yi duk abin da zai yi ya janyo komai na shi ya kare bisa nufin Allah domin Allah ya nuna masa bawa ne da ya miƙa wa Allah zuciyarsa kuma Allah yana tare da shi aka ce yana sallah sai aka zo aka ce ya ayyub komai naka ya ƙare ya'ya sun tafi dukiya ta ƙare ko gizau ko shakulatin ɓangaro bai kula da su ba sai da ya sallame ya ce Allah da ya bani shi ya karɓe zai bani abin da ya fi haka sai ci gaba Allahu akbar ya ci gaba da ibadar shi saboda haka shaidan dan bakin ciki abin ya cuskuna shi an gane ko inna shaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa saboda haka annabin Allah ayyub saboda wannan hakuri da yayi Allah ta'ala ya kawo masa agaji to shine anan yake kuka zuwa ga ubangiji yana cewa inni massani ad-dur kalmar ad kaga ai ba wani gayawa ba ya Allah cuta ta shafe ni kalma abdur kuma a ƙur'ani wato ta zo a fuska ɗaiɗai har bakwai abdur takan zo da ma'ana kaza takan zo da ma'ana kaza takan zo da ma'ana kaza har ma'anoni daban-daban guda nawa bakwai duk kuma ga su misali kalma abdur takan zo a ƙur'ani mai girma wato tana nufin bala'i kawai da tsanani da wahala an gane ko a misali Allah ta'ala yana faɗa a cikin wato wata sura ko kuma a wato ka ce kawai takan zo a ma'anoni daban-daban takan zo a ma'anar ainihin bala'i da wahala ɗaya kenan abdur a ƙur'ani kuma takan zo da ma'anar wato ƙarancin ruwa da fari abdur kuma a ƙur'ani takan zo da ma'anar wato ainihin tsoro a cikin teku mutane su ga cikin teku suna tangal-tangal wannan yanayin nasu ya zo a ƙur'ani da ma'anar abdur sannan kuma takan zo da ma'anar rashin lafiya sannan takan zo da ma'anar ainihin tawaya takan zo da ma'anar yunwa takan zo kuma na bakwai da ma'anar asalin ita kanta abdul din to shi annabin Allah ayyub Allah ya kara masa aminci a nan da ya ce inni massani dur har wa yau nan yana nufin abdur cuta da ta shafe shi a jika na sharrin shaidan domin inda za ka san shaidan ne a can wata sura ya faɗa ƙarara anni masaniya shaitanu binus bin wa azab ya ubangiji shaidan ya gallabe ni malam sai aka ba shi ruwa aka ce haza bari baridun wa sharab ɗauki wannan ka sha ciwon da ke ciki sai fita ka kuma yi wanka sai fatar jikinsa ta dawo har wasu malaman tarihi na cewa duk matansa suka guje masa saboda abin hannunsa ya karanci ɗaya ce aka ce ta rage wasu na kiran sunanta rahmatu kuma tana daga cikin jikokin annabi yusuf an gane ko kuɗi ya tafi mata suka tafi kaga wannan shi ke nuna maka ana samu cikin wasu daga cikin mata kulura wasu ba duka ba waɗanda gwargwadon abin duniyan miji sai a zauna gwargwadon kamfar hannunsa da rashi sai a tafi kamar da imrul qaisi ke cewa idza qalla malul mar'i aw shaba ra'suhu falaysa lahu fi hubbihinna nasibu wai idan kudin mutum yayi karanci ko gashin kai yayi fari khalas to ba shi da rabo cikin soyayyarsu su amma ba duka ba na Allah ba a karewa inda kake da wannan kwaɗayin game da mata wannan kwaɗayin akwai shi shi ma game da maza amma kana ambaton abin da yake galibi almuhim aka ce dukkanin matan suka tafi suka bashi saboda abin da ya faru gare shi sai Allah ya yaba masa ya ce ka tuna annabin Allah ayyub lokacin da ya gamu da wannan ciwo kalmar abdur kuma da larabci takan zo a matsayin darrahu dararan an gane ko da kuma durra ko da kuma daruratan wa darura'a wa darura'a haka malaman loga suka dinga sarrafa ainihin ita wannan kalma din a matsayin cuta cutarwa cutuwa a cuci da kuma kowanne daga cikin ma'anonin nan ɗayan guda bakwai to shi na annabi ayyub anan na gaya muku abin da ya faru da shi ne na matsananciyar wahala da bala'i to da ya haƙuri ba wani abu yi ba roƙon Allah ya yi ya Allah in ne masani dur ga cuta tare da ni wa'anta anta arhamar rahimi kai ne kuma mafi jin kan masu jin kai duk inda wani mai tausayi yake to ai bai kai Allah ba to ya Allah na kawo kuka gare ka haka kai ma mumini haka ke ma haka koma haka su haka kowa ma in ya samu kai a cikin wani irin hali to a koma zuwa ga Allah a yawaita faɗin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna Allah ka rahamshe mu domin shi ke da taskar amfani da amfanarwa shi ke da taskar cuta da cutarwa shi ke da taskar talauci da talautarwa shi ke da taskar arziki da kuma mai azurtawa shi ke da taskar mutuwa da mai kashewa shi ke da taskar rayuwa da mai rayawa da haka kawai ya rahamar rahimin ita ce addu'ar da ya yi kuma kaga Allah ya yi shi ai aya ta gaba ta ce me فاستجبنا وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله يتي فكشفنا ككما فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا wannan faguje din ta ce na'am alfa'u ta ce domin Allah ya ce da ga kuma ayyuba alaihi salam lokacin da ya kira ubangijinsa ya Allah ni kan cuta ta shafe ni kai ne mafi jin kan masu jin kai sai Allah ce fa sai so wannan fa'un din tana implying din menene malamai na cewa alfa'u huna na'am lissababiyya ai lissababi du'a'ihi na'am hadha istajabna ko ka ce kuma litta'aqib yana yi sai muka amsa masa immediately tana fa'idantar da kusaci ne fastajabna lahu sai muka amsa masa masa shiwa kenan annabi ayyub kashafna sai kaga fadin biyu ce fa'un da fa fasdirna lahu kashafna sai muka amsa masa sai muka yaye masa ma bihi min dur duk abin da ke tare da shi na daga cuta mun yaye mai Allahu akbar ba wannan kadai ba wa atainahu ahlahu duk iyalan nan da suka guje ko ya sai muka bashi makwafinsu kuma da duk dukiyar wa mithlahum ma'ahum da ɗori kan abin da muka bashi a baya mun masa haka ne rahmatan min indina rahmatan min indina al-maf'ulu li ajlihi ay li ajli rahmatin min indina saboda nuna jin kai namu daga wurinmu subhanallah min indina indina lafazi ne na ainihin jalala daga wurinmu daga gun ubangiji in aka ce Allah ya maka rahama daga wurinsa shikenan baka da tsoron komai kenan wani in ya tausaya maka in ya maka jin kai in ya maka alfarma akwai yiwuwar ya kwace akwai yiwuwar ya ma gori akwai yiwuwar ya ce ni nayi to shi fa Allah fa shine mai kyauta da kari azza wa jal an gane ko Allah ka ni'imta mu duniyar mu da lahirar mu ya rabbal alamin saboda haka Allah ta'ala yake cewa muka bashi iyalansa da kwatankwacin su ɗori daɗi kan daɗi a matsayin rahama daga wurinmu wannan kenan kuma wa zikira lil abidin a matsayin tunatarwa a matsayin wa'azi ga bayin Allah masu ibada ma'ana bayin Allah masu ibada in suka ga wannan sai kwaɗayin rahama ta ƙaru wato a zuciyarsu dangane da ubangijinsu ta yadda babu wata damuwa kenan tunda Allah ya jarrabe shi bai bai raki ba ce ubangiji saboda mai kai min haka ba astaghfirullah kaga wannan Allah ya ce wa'azi ne ga masu bauta kuskure ne kenan Allah ya jarrabe ka da ciwo ka fare ma Allah mummunan zato to ni me yasa haka abu ne mai sauki ka je arna yana cewa why me wai me yasa sai ni a'a dan me zaka ce sai kai Allah ne ka to da kai da ciwon da lafiyar kayan waye bahaushe ya ce kai da kaya mallakan wuya madalla kai da kaya mallakan wuya to me duka shi yayi ka shi ya baka lafiyar da ka ji daɗinta kafin wannan lokaci shi ne kuma ya janye ta shi ya kawo ciwon in ya jarraba ka amma kafiri kafiri ne ta ce why me wai me sa sai ni eh saboda wanda ya ya ce kai din ne inda inda zaka kuma kai eh sai muka ta faɗi cin naka ka da kyankyaso in ji masu magana tunda Allah ne ya ga dama iya zaka yi to to dan me zaka ce why you limadha ana eh li annaka makhluq li annaka dhalil haqir miskin alaysa kadhalik tayyib dan haka mumini ya sallama dan haka malamai ke cewa yana daga cikin abin da ake so idan mutum ba shi da lafiya ya fara sallama wa Allah kada mutum ya yadda ya mutu yana ma Allah mummunan zato abada ta istighfari kai ta neman sulhu da ubangiji kuma ka fare wa kanka ka fare ma kanka ne mummunan zato ta yiwu laifi kaza da nai Allah na so ya wanke ni ne amma ba Allah ba komai na Allah akwai hikima ciki akwai rahama ka san hikimar baka sani ba Allah shi ke da komai akwai wasu abubuwa ma na mutum mutum ba zai same shi ba sai da jarrabawa ai wallah kai abubuwa yanzu idan aka ce ni'imar farce kawai ka biya za ka iya ne farce gashi nan an baka farce ka so fata da ke ma kaikayi inda za kawo maka bil a ce to a wata ka kawo ka biya kudin sosa da ka yi kaddara inda mutane ne wani kamfani ne aikinsa ne a Kaduna dinga yana raba bil na sosa fata mai kaikayi yaya talakawa da yawa ba za su iya sosa ba kenan iskar nan da muke shakatta iska yan uwa ku duba wata rahama ta ubangiji idan ka je ƙauyuka inda a ƙauye nan ne ba nan ne ake ganin ba kayan more rayuwa ba to iska ta fi komai zama muhimmi a rayuwar mutum ma sai Allah ya hore iska mai lafiya a ƙauye saɓanin birni akwai masana'antu akwai kamfanoni da suke fitar da hayaki da ke gurɓata iska wanda haka ɗin ke haifar da ciwo watakil kuna jin labarin ɗimamar yanayi da ake ta magana a america ai wani irin haɗari ne ai iska na carbon monoxide da masana'antu ke fitarwa a amerika da turai ana jin yana ma rayuwar duniya barazana nan gaba an gane ko to idan ka je ƙauyuka za ka samu iska fresh air fresh air malam to do Allah inda wannan iskar aka ce sai masu kuɗi da talakawa sun mutu da wani sai kange ce to iska daga ainihin gari kaza zuwa gari kaza iskar gidanmu ce kaka da kakanni su gaji wannan iska din to amma Allah da ikonsa wannan ni'imar to wannan ni'imar iska inda za ce bil zaka biya yaya ni'imar idan ka ɗauki abinci ka sa a baki a bakin nan naka akwai department department iri-iri akwai abin da 'yan biology ke kira test buds ɓangarorin da ke tauna da abin da wannan ɓangaren sai ɗanɗana maka gishiri wannan kuma ɗaci wannan karta wannan hamami da ka sa abinci mai yauki sai harshe ya gaya maka ya ce labai abincin nan fa ya kwana biyu da haka akwai yaushe do Allah shin wace na'ura kake da ita ta gane haka ka sa abinci ga haƙori mai daddatsewa ga mai turawa ya kai ciki akwai miyawun da 'yan kimiyya ke kira enzymes su tura abincin sannan akwai wata ma'aikata a jiki da ake kira digestive organs su markaɗe abincin mai zuwa gina jiki ya tafi metabolism kenan mai zuwa excretion ya tafi ba haya duk Allah nawa kake biyan Allah ake maka haka a nan wurin idan zama a nan bai maka ba sai ka yi tattaki ka nan ka je inda kake so kafarka Allah ya maka wannan baiwar ya akil karim in baka gode wa Allah ba to me za ka yi idan ba gode wa Allah ba to ai kuma aye ba mu azabar Allah ko to Allah ka taimake mu wajen gode maka alan nahwi alladhi ka anna da haka Allah ya ce wannan fa wa'azi ne ga masu ibada mutum yana ciwo ya yawaita istighfari malamai suka ce yayi maza maza maza kuma duk bashi da ke kan shi ya mai da masu shi dan kada ya mutu da basu sukan mutane haƙoƙin mutane da ya taba ya nemi a yafe mai saboda ta Allah na iya kasancewa fi aqrabi waqtin mumkin arabtum dan haka Allah ta'ala ya ce me wato ainihin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin a matsayin wa'azi ne ga bayi masu ainihin bauta masa aya ta gaba ta ce me وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين توغاتكم توغاتا النباوان وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل رد ينين سورة الأنبياء داما سننت سورة النباوة an koro bayaninsu za ta ba mu wani sako kuma can gaba wanda sakon darasi ne ga al'ummar annabi Muhammad gaba amma yanzu an ambaci wani an ambaci wani shekaran jiya mun ji ainihin annabin Allah Musa da Harun mun zo kan annabi Ibrahim mun ji annabi lot mun ji annabi Nuh mun ji dawo da wasu Sulaiman kuma na fil harf yanzu kuma muna jin annabi Ayyub mun gangaro kuma wa Isma'il wa Idrisa wa Zalkifil Allah ya ce to ga kuma annabi Isma'il haka ne ga kuma annabi idris ga kuma annabi zalkifil subhanallah sai ce kullum min sabirin dukkaninsu masu haƙuri ne dukkaninsu shaidar Allah ita ce shaida duk wata shaida in aka yi maka balle bane ta tabbata amma Allahn da ya yi su shine ya kirawo su ya kuma ba da shaida mai kyau a kansu ya ce kullum min sabirin annabi isma'il Allah ya kara masa aminci Allah ya ambace shi a ƙur'ani sau ɗaiɗaiɗai goma sha biyu sau goma sha biyu ba sai mun koro duk wuraren ba saboda suna da yawa kuma iya iyawa ta ƙoƙari na nan shine inda muka zo kansu eh, leko inda naga adadin na ambata domin to me yasa Allah ya ambace su da yawa haka ai sako ne ai ko ba haka ba to wannan gaba ce da zai muku tambaya mun ce annabi nuh Allah ya kara masa aminci Allah ya ambace shi sau nawa arba'in ya ambace shi wurare goma da fataha nuhan nuhan nuhan nuhan wuri goma talatin ko dai da rufuwa da kasara duk mun koro su shekarun jiya ko in ce wato mun ambato su daga ciki annabi isa ko da za mu zo nan gaba za mu ji sonawa Allah ya ambace shi amma tambayar da zan yi mana wani annabi ne aka fi yawan ambatun sa Qur'ani na'am annabi Musa sonawa. sonawa nan ko sonawa inda zan ba da kacici kacici in wani ya faɗa sai in ce zan ba shi kyautar littafi amma anan zaka faɗa karka je gida tukun daga baka dawo ɗari da sha hudu la albarka ɗari da nawa a'a albarka arba'in da hudu albarka Allah ya ambaci annabi Musa a ƙur'ani so ɗai ɗai ɗari da talatin da shida 136 eh ka kusa samu amma baka samu ba eh saboda haka shine shine wato ainihin mafi yawan annaba wajen ambata qur'ani an gane Nabi isa sau 25 annabi nuh mun ci 40 da nawa to shi shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sau biyar sau biyar in dai suna ne karara Muhammad sallallahu alaihi amma ba wai Allah wato ba wai yana kiransa gaba da gaba ba Allah baya kiran shi gaba da gaba ya ce Muhammadu saya shi yake shi ya ayyuhan nabi shi ya ayyuhan rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir saya shi ta yi ce to ya aka haka i yau ai shi gaba ɗaya shi aka ba shi littafin sukutun da guda ai duk wani ambaton annabi da za ka yi ambaton sa yana domin shi kawo maka ma labari sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko to annabi isma'il mu sake koma kan maganan mu ambaton shi ya zo na ce sau nawa sau goma sha biyu shi kuma ɗa ne ga annabiwa na'am ga annabi ibrahim ayyuwa ɗa ne ga annabi ibrahim allah ya kara musu aminci to allah ta'ala ce wa isma'il kuma wani abin sha'awa game da wannan annabin allah isma'il yana daga cikin abin mamakinsa yana yaro ɗan karami ya miƙa wuyansa ga allah akan a yanka saboda uban ya yi mafarki allah ce ka yanka shi an gane ko kamar da kisan ke cikin suratul safat suratul yaqtin inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin ya dana na gani cikin bacci Allah ya ce in yanka ka sai ce baba aikata duk abin da aka ce Isma'il kuma Allah ya yabe shi ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya yana umartan iyalansa da sallah da zakka a gun ubangiji yana da fada manya kenan tunan sai Allah ya sake ambatan shi yace wa Isma'il ga annabi Isma'il an gane ko wa Idris ga kuma annabi Idris shi kuma annabi Idris Allah ya ambace shi a Qur'ani wuri biyu ne kawai annabi Idris suna cewa shine farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami awul man kataba bil qalam Idris alaihi Sala. an gane ko kuma yana cikin annabawan da manzon Allah ya gansu a samaniya lokacin da zai je lokacin Isra'i da Mi'raji annabi Idris kamar da ke cikin sahihul Bukhari to ambatan shi ya zo wuri biyu a Qur'ani mai girma wuri na farko suratu maryam aya ta hamsin da shida inda Allah ke cewa wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya kaga ya ce idris wuri na biyu wannan wurin dai da muke kai suratul anbiya aya ta 85 wa isma'il wa idris wuri guda biyu shi suke kira enoch da turanci ko a bible an gane shi yasa in mutum ya zo mana ya ce to ya ya ce shi kirista ne ya musulunta sai mukan ce da shi ehin ya sunanka eh ana kira na enoch sai mu ce a ah, enoch a can kenan mu a musulunci ana kiransa idris zaka sunanka idris خلاص وإسماعيل وإدريس نأكو وذا الكفل da annabi zulkifl ina ɗaliban arabiya me yasa aka ce zalkifil ba a ce zulkifil ba a nan wuri an ce zalkifil ne saboda zu na ɗaya daga cikin sunaye guda biyar al'asma'ul khamsa abun akhun hamun kazaka wahanu inji ibnu malik yana ambaton sunaye guda biyar yace daga ciki min zaka zo in suhbatan abana wal famu haythul mimu min hubana inji ibnu malik yace daga cikin sunaye guda biyar akwai zu min zaka zu amma ibnu malik subhanallah sai ke gaya mana zufa iri biyu ce inda a larabci ne akwai zu wadda take fa'idantar da abota shi sai ce min za ka zu in suhbatan abana walfamu haithul mimu min hubana daga cikin sunayen nan da ake musu rufa da wawun ai musu fataha da alif ai kasara da ya akwai zu amma zu wadda take ba ta kabila tsayi ba akwai wata kabila ana kiranta kabila tsayi su suna da zu amma zu a wurinsu a matsayin allazi ne za ji sun ce ja a zu uhibbu ai ja allazi kenan ra'aitu zu uhibbu to ba irin wannan zu din a nan haka ibn malik ya ce ana nufin zu da za ka yi mata rufu'a da wawun misali a ƙur'ani Allah na ce me wa innahu lazu ilmin lima allamna haga zu ya ce ai kuma ƙur'ani yakan zo da ainihin za an kana za malin wa bani kuma yakan zo da zi inda zil arshi makin kaga zu za zi mu'rabi kenan to shi yasa anan yace za zal wa isma'il wa idrisa wa zalkifil zalkifil shi suke kira a bible ezekiel in ka shiga cikin littafin tsohon alkawari suna da book of ezekiel an gane wata ranar karanta ezekiel sai ga wata sura take cewa babu wanda za a yi masa azaba domin laifin wani a littafin yan mission ta gaskiya ɗaya ce wanda ya laifi shi zai gamu da laifinsa shi yasa aka ce addini ɗaya ne su dawo su gane gaskiya annabi muhammad ya zo da gaskiya wanda ya mutu ba kan addinin manzon allah ba hasararre ne ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين abin da muke cewa dawo kan tambayi dan muku bada amsa me yasa aka ce wadhal kifl sai ka ce eh to ai wadhal kifl ana nufin Allah ya ce wa Ismail ai wadhkur Ismail wa Idris ai wadhkur Idris wa zalkifil ai wadhkur zalkifil kenan zal maf'ul bihi ne ba haka bane tunda maf'ul bihi ne kuma an ce zu ana mata fataha da alif shi yasa ya ce wa zalkifil man gane ko kun gane ba saboda haka wa Ismail wa Idrisa wa zalkifil da annabi Ismail da annabi Idris da annabi Zulkifil wasu na cewa sunan shi Ibn al-Ajuz an gane ko to sai Allah ya ambace su gaba daya na kuma gaya muku oke shi ma duka duka ambatansa su biyu ne a Qur'ani annabi Zulkifil mun ce Idris huri nawa biyu to haka shi ma annabi Zulkifil ambatansa ya zo ainihin so biyu ne wuri na farko dai inda muka ji yanzu aya ta 85 wuri na biyu inda Allah ya ambaci annabi zulkifil dududu a ƙur'ani za ka samu cikin sura ta 38 aya ta 48 sura ta 38 suratu Sa'ad ko suratu dawud inda Allah ta'ala ke cewa wadhkur isma'ila wal yasa'a wa dhal kifl wa kullum min al akhyar eh nan ma kaga ya ce wa zalkifil za yi amfani da shi so su ne wurare guda biyu da aka ambaci annabi zulkifil wuri biyu shi ma idris wuri biyu amma annabi ismail wuri nawa goma sha biyu to duk allah sai ya ambace su ya ce ka kira su ka ambace su dukkaninsu suna daga cikin bayin allah masu haƙuri haƙuri kuma a gumma abota ilimi suka ce mai hamlun nafsi على المكاره ابتغاء مرضات الله ka ɗora ranka ka tafiyar da rai ka haƙurƙurtar da ranka kan abin da ran ba ta so amma in neman Allah ne yanzu misali ana sallar asubahi cikin mukumukun sanyi ka haƙura ka bar gadonka kaga ai abin da rai ba ta so ne to mutum da Allah ya ce haka ya aka iya in kana da haƙuri ka tashi mara haƙuri ya hasara sai tabbace ki tashi shi ya taɓe kuma saboda haka haƙuri kenan kuma sun kasa haƙuri gida uku akwai haƙuri kan bin Allah akwai haƙuri daga sabon Allah akwai haƙuri kan bala'in Allah haƙuri kan bin Allah ba da zaka sai kai haƙuri ba haka bane kana jin son kuɗin amma dole ka bayar in dai kana da imani mace ta sa hijabi ko da lokacin zafi ne ta yi haƙuri Allah ne ya ce mahaliccinta ne in ta haƙuri ta rufe jikinta ta manta da shaidanun duniya sai Allah ya kawo mata sauki cikin wannan ibadar kuma ba gane ba ne misali lokacin aikin hajji ka bar gida ka bar iyali ka fidda kuɗi kalli turmutsutsun aikin hajji ne kalli jifa akwai yiwuwar ka tafi ka mutu wurin amma tunda Allah ya ce kai haƙuri zaka tafi haƙuri kan bin Allah to wannan shine haƙuri kashi na farko akwai kuma haƙuri gabarin sabon Allah haƙuri ga barin shan giya haƙuri ga zina haƙuri ga barin ƙarya haƙuri yani haƙuri ga barin cin riba ka dubi wata jarabawa ya jama'a yace idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'u ila dhikrillah wa dharul bay'a in an yi kiran sallah dan juma'a kuma za ku je sallah ku bar ciniki kaga jarabawa ce an yi kiran sallah na biyu lokacin da Allah ce kar ai ciniki in Allah ga dama sai koro maka cinikin abokin cinikinka wani arne ya zo kuma da riba kuɗi maɗuɗu a gaya za ka yi to wani sai ce to ai Allah da ya sanna da larura saboda haka sai amma in kai hakuri ka bari ka ce a Allah ya ce a bacci niki wallahi Allah zai baka fiye da wannan imani ne in yi rauni sai mutum ya fara tawili da kame kame sai a bashi da dabararsa kashi na biyu kenan akwai kuma hakuri kan azabar abin kan bala'in ubangiji hakuri kan karancin abinci mutum an raba shi da gun aikinsa bala'i ne ɗaya mutu mata ta mutu miji ya mutu misali kaga wannan hakurin ne Allah ke magana a kai yace wala nabluwannakum bi shay'in min al wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus thamarat wa bashir sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haka hakuri yake kashi uku misali to su waɗannan annabawa da Allah ce kullu min as-sabirin dole ka hararo duk waɗannan azuzuwa na haƙuri tunda Allah ne ce masu haƙuri ne su ba wani classification da za ka yi da ba sa ciki babu wani aji na haƙuri da ba sa ciki na fatan gane ko saboda wannan domin al'umar annabi su samu abin izina ne abin karatu abin fahimta kuma wannan yana daga cikin wato mu'jizar manzon Allah domin ah, to wannan labarai na annabawa ina annabi ya same su a wace makaranta a wace jami'a waye malaminsa digiri nawa ya samu wannan karatu shi yasa qur'ani shine babban mu'jizar annabi muhammad baya wurin waɗannan annabawan suka rayu mu dinnan ba din Allah ya bashi wahayi ba da ba mu samu labarin su ba shine babban mu'jizar annabi muhammad wadda ba ta karewa Allah ya ba annabi wani kaza ta tafi ya ba wani kaza amma qur'ani na nan har abada har ƙasa ta nade duk makircin masu makirci daga yahudu da kafirai a canza ƙur'ani ba za su iya ba E, linzami ya fi ƙarfin bakin kaza Allah ya kare kayan shi kana kuskuren aya mahaddaci Allah ka albarkace mu da ƙur'ani. da haka Allah ta'ala ya yabe su ya ce wa kullum me minas sabirin aya ta gaba ta ce me أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم mun kuma shigar da su wannan lamirin na hum lamirin su wane ne waɗannan annabawan mun shigar da su cikin rahamar mu innahum min salihin lallai sun kasance daga cikin

to nan kuma sai Allah ya sake ambaton wani annabi ban sani ba ku kuna lissafin annabawa nawa muka samu ambaton tun daga farkon surar amma da yanzu mun sake zuwa kan wani annabi Allah ya kira shi da wani irin title Allah ya kira shi shi wannan annabin da sunan wata jarrabawa da ya masa sai ce da shi wa zannun وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظل فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ce sannan kuma ga annabi zannun shine wa shine annabi Yunus shine annabi Yunus ina fata an gane ko annabi Yunus shi ake ce da shi annabi zunnun wato ma'abocin nun wannan nun din malamai suka ce kifi ne katoton kifin nan da ya haɗe shi ya laƙume shi annabi yunus allah ya ambace shi a wurare ɗai-ɗai guda hudu a ƙur'ani kawai zan ba ku lambobin ne suratul nisa aya 160 da ainihin uku suratul an'am aya 186 suratul yunus kenan surarsa kenan gaba ɗaya ko aya ta goma da kuma suratul safat aya ainihin 139 inda Allah ke cewa wa inna yunus laminal mursalin a cikin suratul safat suratul yaqatin وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فصاهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم النبي يونس أنا نكي صونا دم muku wani bayani na kulla alaka tsakanin annabi Yunus da wani littafi da marigayi Malam Ahmad Didat ya rubuta. Domin ya kamata a sani shi musulunci ba wani saƙo ba ne na ‘yan wata ƙabila daban, ko na wata ƙasa saƙo ne na duniya gaba ɗaya ina fata an gane ko na zo kan gaba zan yi bayanin amma shi annabi yunus kamar yadda muka ji an baton shi a waɗannan wurare an aike shi ne zuwa wani gari da ake kira nainawa ko ninawa ninawa duk ɗalibin da ya karanta tarihi a jami'a history idan kana karanta abin da suke kira ancient world akwai yankin da suke kira Nineveh ko Nineveh to wannan yanki shi ake kira Nainawa wani yanki ne a tsohuwar duniya yankin Iraq da gaba-gabar ainihin Sham zuwa wasu yankuna na Turkiya a nan ne Allah ya aiki annabin Allah Yunus ana kiransa Yunus ibn Matta Yunus dan Matta shi suke kira Jona a cikin Bible a cikin tsohon alkawari nasu to shi wannan annabin Allah an aike shi ya je ya kira mutanensa sai suka yi mai taurin kai suka cutar da shi suka azabtar da shi to sai ya bar garin kafin Allah ya bashi umarni ya bar garin to fa da ya bar garin kafin Allah ce ka bar garin sai Allah ya jarrabe shi subhanallah ya bar wannan garin da aka aike shi ninawa ko nainave ya nufi yankin da ake kira joppa kusa da isra'il a yau kawai sai ya bar garin ya gudu kenan zaka ce tunda Allah ce iz abaka sai ya gudu ya bar station ɗinsa to nan ne malamai ke cewa abinda mutane na kirki da ba annaba ba za su ya zama ibada to gun bayan Allah na gari sai zama laifi suka ce ta'atul abrar sayyatul muqarrabin da'ar mutane na kirki domin a ah, yau mu asuwa fararen hula mu bar inda kafirai suke mu koma in zama sai zama kusan ibada gare mu to amma tun da shi annabi ne yana samun wahayi sai zama laifi gare shi alaihi salatu wassalam to shine fa ya bar wannan yanki ya je kawai ya bar garin da aka aike shi sai ya je bakin gabar teku ya ga kwale-kwale za su tafi shi ma sai shiga jirgin ruwan ai malam yana hawa saboda tsarkin duniya a lokacin saboda da'ar Allah a lokacin hatta ma itace da'a yake wa Allah in akwai wanda ya bauɗe ma ubangiji iccen ba ma zai ɗauke shi malam sai jirgin ya fara tangal-tangal sai mutane suka ce a lallai akwai wani bawa a cikinmu wanda lallai ya sabi Allah ba kuma za mu yadda don shi mu dulmi a cikin ruwan ba sai an yi ƙuri'a ana yi kuwa sai ƙuri'a ta faɗo kan annabin Allah Yunus mun ɗan koro kisan ne tare da ayar da muke da ita ba ta zo a wannan siyakin ba ne a siyakin ambato su ne amma saboda munasaba an gane domin ai jarabawa ne ci a can ya cancanci wannan yabo din dukkanin annabawa bayi ne na kirki Allah ya ƙara musu aminci malam da aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan annabi Yunus a tsakiyar teku sai ka ce to kaga sai dai ka tashi ka jefa kanka a tekun nan dan ba za mu barka cikin wannan jirgin ruwa ya kifar da mu saboda kai ba Allahu akbar ya mika kai ga Allah sai fada cikin ruwa yana fadawa sai kifi haɗe shi to wannan kifin shi ake kira alhut shine kuma ake kiransa annun sunan shi kenan to shine Allah yake cewa mutumin nun kenan ka ganin Allah ya kira shi ne da sunan wata dabban da ya jarrabe shi da ita ƙatoton kifi ana kiransu alhud za ka hararo manyan kifi irin su shark za ka hararo irin su whale da sauransu da ka san kifin shark a tsabibin kifi ne an ce tsakaninsa da jini kilomita kusan talatin amma yana shakar ƙanshin jinin da gudu sai culla ya tafi ga hakori kamar kan sakali ga yawa jini na wuce to amma da yake al'amarin na Allah ne kifin nan bai cutar da annabi Yunus ba saboda ka sai kifi hada annabi Yunus ina fata an gane to abinda nake cewa kila zan taɓa kissa kan abinda Ahmad Didar ya rubuta domin ya rubuta littafi ya sa masa suna what was the sign of Jonah mecece alamar annabi jona wane ne jona shi annabi yunus domin duk waye na matsayin je yusuf joseph yunus jona yahaya john yasur jesus domin ka san sakon kwaya ɗaya ne babu yanda za a yi ka zo kana bayani akan musulunci ba ka taɓo annabawa ba kuma in ka taɓo su za ka taɓo kuma wane ne amma da zimmar bayyana gaskiya to a takaice ne shi mala Ahmad Didar ke cewa wace alama ce annabi Yunus Allah ya nuna ya faɗi wannan magana ne kuma bisa la'akari da abin da ke cikin sabon alkawari na 'yan mishan Kirista misali littafin Matta sura ta goma sha biyu aya talatin da takwas zuwa talatin da zuwa arba'in inda a ciki aka ce an ji an tambayi annabi isa shin ko za ka iya gaya mana wata alamar cewa kai annabin allah ne ce a ah, ya ku nan fasikai ku kuke neman wata alama babu wata alama da zan gwada muku fiye da alamar ban mamaki irin ta annabi yunus to shi ne dida da ke cewa to mecece alamar annabi yunus din nan su emission suna da'awar annabi isa ya mutu jininsa ya zuba kamar da ke cikin yohana uku sha shida amma shi duk yana sai tabbatar kuma da hujja daga littafin su cewa ina annabi isan bai mutu ba a karantarwar shi kansa bible ma qur'ani ba je ka karanta matthew 12 39 40 zuwa 41 domin annabi isa na cewa ba za ku iya kashe ni ba ma'anar maganarsa yanda annabi yunus ya tsira daga mutuwa zan tsira daga shirin kashe da za ku yi tunda misali kifi ya haɗe annabi Yunus don Allah me ake tsammani ya mutu ko ya rayu to bai mutu ba kifi ya haɗe ka babu iska babu sanyi cikin duhu tsammanin dukkanin kwakwalen masu hankali mutuwa ba rayuwa ba in ya mutu huwal mutabadar huwal maznun huwal ma'aqul in bai mutu ba ya zama mu'jiza to bai mutum ba kwana uku ba ci ba sha ba iska me ake tsammani mutuwa ko rayuwa bai mutu ba to shine annabi isa ke cewa ba ni da wata alama da zan nuna muku fiye da alamar annabi yunus ma'ana za ku yunkurin kashe ni ba za ku kashe ni ba kuma wannan shi daidai da faɗin qur'ani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum dole ne ku mallaki waɗannan makaman saboda gayawa maɓarnata masu addini wanda yake ba na gaskiya ba suna da fasadi cikin al'umma sannan kuna yi shiru an gane ko sauraka a bisa abin da ke cikin littafin nasu annabi isa bai mutu ba balantana qur'ani je ka karanta matta da kyau sha biyu talatin da tara arba'in da arba'in da ɗaya kuma duk inda gaskiya take wato ainihin mutum in ya jita sai je bincika baka rigima da gaskiya sai dai ka gane me yayi gaskiyar me kuma rashin gaskiya in kana da sauraka annabi Yunus kenan Allah ya kara masa aminci sauraka bai mutu ba haka shi ma annabi Isa bai mutu ba a gicciye ita ce aqidar musulmi kuma ita ce aqidar gaskiya din cewa ya mutu kirkira ce daga baya daga waɗanda ba su ga annabi Isa ba suka faɗa saboda ka Allah ta'ala na cewa wa ba mu dhahaba ba sannan ka tuna kuma ma'abocin kifin nan annabi Yunus lokacin da ya tafi yana mai fishi saboda jama'a ba su imani da shi ba a fa allan na kadira alai sai ya ɗauka allan kadira alai kalmar a anan me take nufi zaka iya yin fassaran da za ka faɗa cikin rigima irin ta aqida domin idan ka ce allan kadira. sai ya ɗauka ba mu da iko a kan shi a annabin Allah ne ya fi ƙarfin ya jahilci ƙudura Allah a kan shi saboda haka suka ce na ƙadira ai Allah nu Allah nu alai ya ɗauka ba za mu takura masa ya ɗauka wannan bai zama laifi ba an gane ko domin Allah ta'ala ya yi amfani da irin wannan lafazi ya ce da rahu sai Allah ya ainihin takura mutum cikin samunsa saboda ka Allah na kadira na nufin cewa ba za mu takura masa ba ba za mu kama shi da wannan laifin ba amma ina fanada fi dhulumati allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin malam sai kifi ya hade shi sai ya dinga kira cikin duhun cikin duhu ya dinga kuka zuwa ga Allah Allahu akbar kifin na hade shi sai fara salati ina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan addu'a ta annabi yunus tana da ban mamaki da haka a kanta za mu ɗora gobe in allah ka rai saboda za mu sake koma kan wazannuni izahaba dhahaba mughadiba barakallahu li wa lakum fil wa azim ونفعني وإياكم بما ayati من الآيات والذكر hakim. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سيكينوا دشان الله to dangane da magana kainuwa da shan Allah yau za mu taɓo ne kaɗan daga cikin wato daga cikin halayen sayyiduna abubakar Allah ƙara masa yarda sayyiduna abubakar Allah ƙara masa yarda da ya koro bayanai kan suwaye masu suka fara musulunta ne cikin sahabbai al'imamu suyuti kamar da ya faɗa cikin tarihul khulafa sai ce farkon wanda ya musulunta cikin yara sayyid na ali cikin mata na na khadija amma cikin manya wani ne abubakar na siddiq yana dan shekara talatin da takwas ya musulunta sannan kuma ga wani abu na halaye na sayyidina abubakarin Allah ya kara masa yarda sayyiduna abubakarin kamar da ya zo a cikin sahihul bukhari a sahihu sunan tirmidhi sahihu sunani wa a tirmidhi hadithi mai lamba dubu biyu da dari tara da biyar nana aisha tana cewa allah ya kara mata yarda abubakarin ya shigo gun manzon allah wataran suna zaune ta ce sai na ji annabi ya ce an ta atiƙullahi minan nar kai ne atiƙo kai ne atiƙo kai ne ma'anan atiƙ wanda Allah ya ‘yanta shi tun daga duniya gabarin shiga wuta tun daga wannan rana aka fara kiransa atiƙ atiƙ atiƙ shi kaga sunan an baki ne da kuma ta da ya da kaho atiqu bayan da muke faɗa da hausa atiku ba atiqu an gane ku ma'ana atiqu wanda Allah ya riga ya yanta shi gabarin shiga wuta tun daga nan duniya to kaji mutane masu matsayi kenan kuma waccan aya inda Allah ta'ala ke cewa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih ko illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda Allah na bayanin wanda ya ɗibi kuɗinsa ne ya ciyar saboda ‘yanta wani ba don wanda aka ‘yanta ɗin yana da wani bashi da yake so a biya shi ba suka ce ana nufin sayyiduna abu bakirin ne Allah ya kara masa yadda shi ya ɗibi kuɗinsa ya yanta sayyiduna bila saboda Allah abinda za mu faɗa a wannan wuri kusan na kusa da ƙarshe shine magana da sayyiduna ali da kansa yi Allah ya kara masa yarda ya ce wallahi ina yaro na bayan mun musulunta na ga wata rana a garin makka ƙorai shawa sun zo sun kama manzon Allah suka cikume shi wasu suna jan shi da tufafi ba shi da mataimaka a lokacin sallallahu alaihi wasallam wannan ya tura shi can annabi fa suna kai ne ka zo ka ce abauta ma Allah ɗaya ya ce wallahi in ji sayyidina ali ba ɗayanmu da ya iya zuwa kusa da annabi ba shi kariya can sai ga abubakar ya kunno da gudu yana kai ya tura wancan ya daki wancan ya kai ma wannan man ya ce kai a taqtuluna radulan an yaqula rabbi allah ko kashe mutum dan ya ce allah shine ubangiji na sannan malam ya cire abin da suka shaƙe wuyan manzon Allah da shi yana kuka har sai da hawayensa ya jiƙa gemunsa saboda ba da kariya ga shugaban halitta annabi Muhammad kai malam irin waɗannan mutane su suka cancanci addu'ar kirki amma ga musulmin kirki Allah ya ƙara masa yarda da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za mu ji wata watakil magana ta ƙarshe dangane da shi ba wai don iyakansa ba kenan muna so mu tsintsinto ne an gane ko bayan annabi ya bar duniya ka ji irin takar sayyidina abubakar na siddiq wannan shine abin za mu faɗa akan wannan sannan sai kuma tsokaci tsokacin zan yi ne akan muhimmancin matasa a tashi a nemi sana'a a nemi sana'a hausawa sun ce sana'a sa'a idan mutum na da sana'a yana da abin da zai yi zai iya dogaro da kansa zai iya ba addininsa taimako za ka zo gun tafsiri gun wa'azi ka ji an yi wa'azi hankalinka ya tashi ina nufin tashi ka ji kana son ka ba addini taimako ba ka da hali to inda Allah sa kana da abin da za ka yi na neman sana'a za ka kare kanka in aure ne za ka iya ka kare mutuncinka in ma baka samu mai taimaka maka kan scholarship ba duk za ka iya amma a zauna kawai tattalin arziki baya hannunmu ba ma tunanin yi wannan ba daidai ba ne mu yi ƙoƙari mu nemi abin yi saboda kare mutunci da kare addini da ba da agaji wannan shi ne tsokacinmu na yau Allah ka yi mana muwafaka ka samu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in إنه لمن الظالمين طيب قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سي سكتي يا جماعة سوى سكتي سوى نيني سكتي دين النوي mutanen annabi ibrahim kafiran nan dai masu bautar gunki sun tafi shi kuma ya zartar da abin da ya ce zai yi to shi ne da suka dawo suka ce ah ya yi haka ne man fa'ala hadha bi alihatina wane ne maguma kan mu haka subhanallah man fa'ala hadha bi alihatina wane ne ya yi wannan aika aika da gumakan mu kafin su ba da amsa sai suka tafi zuwa conclusion sai suka yanke hukunci innahu lamin adh-dhalimin lallai kan tabbas yana daga cikin azzalimai a wane ne azlamu wanda ya bauta ma wani Allah a huwal azlam ko ku wanda ya ce a koma bauta ma Allah inda suna da hankali ito eh amma aqaliya ce irin ta kafiri ai qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin to anan sai aka samu wasu yan kuskus kus yan gutsuru tsoma yan kunji kunji yan kintaci jefar yan yanki faɗi sai suka fara ba da amsa suka ce me قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سي وصدق تكنسو sai suka ce e kwarai kwarai mun tuna sami'ina fatan dama mun ji wani yaro matashi hatsabibi na abin da ya kamata ka fahimta Sami sami'ina fatan da ma mun ji wani yaro matashi yadhkuruhum yana aibata su yana aibata su suwa gumakan yuqalu lahu wai shi ana ce mai wato sun faɗa ne a asgirince wai ana ma'ana ba a ma san shi ba kenan yuqalu lahu ana cewa da shi su waye masu cewa ba a ma san su ba yuqalu lahu so called ana ce da shi ibrahim anan muna da waƙafa yan uwa musulmi musamman yan uwa matasa ka duba da kyau annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana yaro ɗan ƙarami a gida ya fara gumurzu da gwagwarmayar tabbatar da aƙida ta gaskiya tun daga gida yana yaro domin aiciwa suka yi mai ƙalu sami'ina ba su ce kahalan ko shaikhan ko ajuzan ba la sami'na fatan to ba za mu yi koyi da na ibrahim ba ya kai matashi sai kwallo sai bin mata sai solution sai taba giya caca ƙarya in a jami'a ne kuma kana cikin 'yan cultism da tsallallah salamatu lafiya yarinya ya sai wasa sai ƙoƙarin kauce ma hanya da baƙaƙen al'adu suna shigo mana al'adun kafirai wai yanzu har ta kai ga wani jalli idan za a yi aure yanzu nan wai da yawa cikin matasa an samu waɗanda wai sai a sa kot ita kuma amaryar ta sa irin fararen tufafin nan irin na coci wai tsabar wayewa ne saboda kai ya waye wannan ai ci baya ne al'adun arna ne laysa hadha min taqalidina laysa hadha min dinina taqalid مزيفة مستوردة من عند الكافرين يا جماعة من تشبه بقوم فهو منهم طيب ba ma wannan ba har sai a kai ga jallin da wai sai ka ga ainihin wai shi angon ya zo ya yanki kek ya sa mata a baki ana wani tafi kansa ya waye masaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba shine karantarwa annabin ba ya jama'a ya ma'ashara shabab musamman mu koma zuwa ga karantar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne sababbi da shedan ke mutane wahayi akwai wata mother's day akwai wani parent day akwai kamun amarya duk abubuwa na shedanci in aka tashi daurin auren za a yi kokari a daura a je masallaci amma kuma sai a koma a saba wa Allah sai an ƙara tsokanar Allah kuma ce to Allah ya baku zama lafiya wani Allah kuma to dauka tsokana an yi cocktail party an yi wacece an yi wace sheganta wace to Allah ya bada zama lafiya ya akhi a nemi zama lafiya ta hanyar raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuna mana yadda wato rayuwar matashi rayuwa ce mai amfanin gaske domin ga shi dai annabi ibrahim yana matashi kalli abin da yi ya tsaya ne kan bin allah ba wasa ba don sun ce sami ina fatan ba ma wannan ba in ka koma wata sura cikin suratu maryam ai kaga inda ya fara kiran mahaifi cikin magana mai taushi ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya dinga ya abati ya abati ya abati karshe mai uban yace قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا kaga yana yaro ɗan karami kalla abin da faru haka ya kamata mutum yana kuruciya ya fara yin gini mai kyau kafin shekaru su zo mai ya kasa lokacin da ka kasa in ka tsufa Allah ba zai tozarta ka ba shi yasa hausawa ke cewa in kaga tsohon banza bincika dacin yaron banza ne ka tsufa baka bi Allah ba ka koma ka lalace kana da kongiya a billah shekara 60 ba kwandala 60 ba izu 60 wa 60 na kenan iya lalacewa kenan ba za ka iya karanta fatiha baka san addini ba ba ka rarrabe tsakanin hagu da dama shekaru kuma suna da sun tafi kaga wannan kenan annabi yusuf alaihi salatu wasalam yana yaro ya bada lokacinsa ga allah ya gamu da jarrabawa manya-manya kaga an yi jifa da shi a rijiya kana fatan shaban gulaman ya fi'a mafi mafi mafi haɗarin jarrabawa the most difficult encounter da ya ci karo da shi fitinar matar sarki mafi haɗarin kenan yana yaro wa ghallaqatil وقالت هيت له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي kaga yana yaro suka ce ya gamu da abubuwa manya-manya na farko dai kaga yaro ne matashi sha'awa kuma ta fi ƙarfi a jikin yaro fiye da tsoho amma duk da haka ya ce ma'azallahi ba za a yi zinan ba ɗaya kenan na biyu ai ta kukulle kofa wa ghallaqatil abwab ta kukulle ba ta kulle ta kukulle saboda fi'ilin mudha'afin ba mai ganin su amma ya ce ma'azallah na biyu mace ce kyakkyawan gaske amma duk da haka kyan bai ɗauki ce ma'azallah na uku mace ce mai mulki tu haddidu tana masa barazana duk da haka ya kalle ta ce ma'azallah na biyar baƙo ne shi a garin yau kuma baƙo in yi abin tsiyawa shagari zakara ya shi sa'a da asubahi ya gudu wa ma san yana garin amma duk da haka ya ce ma'azallah factors wajen guda biyar yana yaro matashi sannan ka dubi kisar ashabul kaf innahum fityatun amanu bi rabbihim me wazdnahum huda yara ne matasa ya jama'a saboda ka kalli annabi ibrahim yana yaro matashi a wannan lokaci ya kamata mu shagaltar da lokaci da karatun qur'ani da haddace qur'ani da haddace hadithai mu dinga haddace almutunul ilmiyya kafin lokaci ya kore lokaci na tafiya تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bismillahir rahmanir rahim wannan mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam dan allah ina son ƙarin bayani akan aya ta ɗari da goma a cikin suratun nisa'i to abin da zan ce wanda ya rubuta wannan tambayar ya rubuto aya idan ya rubuto sai tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum malam dan allah ina son ƙarin bayani akan kisar da ake karantawa dangane da abin da ya shafi annabi ibrahim ana cewa yana yin tallan gumaka menene karin bayani kan haka dangane da kisar da ke cewa annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam yana tallar gumaka har ma idan mahaifinsa ya bashi tallar gunki yakan ce man alladhi yashtari ma yadurruhu wa la yanfa'uhu wane ne zai sayi abin da zai cutar da shi ba zai amfanar da shi wannan kisa ba san ingancinta ba ko da dai in ka kalli yadda lafazin tallan yake sai ka ga ai akwai shirya ciki tunda mahaifinsa ne ya matsa mai je ka tallata gunkin nan shi kuma in ya ɗauka sai ke cewa wane ne zai sayi abin da zai cuce shi ba zai amfanar da shi ba kaga wani abu ne mai kyau ai to amma magana ake ta inganci da sahihancin wannan magana kuma na riga na ba da amsa kan wannan wallahu a'lam wa bihi tawfiq mai tambaya ta gaba yana cewa malam dan Allah ina son kai mun karin bayani akan yanzu kamar misali iyayen mutum suna shirka ko kuma suna bid'a ya zai yi kiransu akan akan su daina wannan abu da suke eh amsa tana cikin can ƙarshen sura ta goma sha shida suratul nahl inda Allah ke cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabilihi wa huwa alam bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum law khair lis sabirin wasbir wama sabruka illa har zuwa dai karshe illa billah ma'ana Allah ta'ala yana cewa kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima kaga hikima wajen da'awa a bace muhimmiyar gaske ka ɗauki misali fir'auna dai kaga kafiri ne ƙarshen kafirci ma ya yi da'awar allantaka ko ba haka ba amma allah ya aiki annabi musa zuwa ga fir'aun wanda shi kaga manzo ne na allah amma tare da haka allah ya ce da su da shi da uwansa annabi harun ya ce mai فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى تسي الإمام قتادة cikin manyan almajiran ɗan Abbas Allah ya ƙara masa da yake cewa subhanaka Allahum yanzu wannan ita ce tausasawarka ya Allah tausasawarka kenan ga fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'la amma ka ce a gaya masa soft word tausasawarka kenan to I can imagine zan yi mamakin kuma tausasawarka ga bawa da ya yadda ce subhan rabbiyal a'la yace idza kana hadha huwa atfaka bi fir'auna alladhi qala ana rabbukumul a'la fa ya yakunu atfuka bi 'abdin qala subhan rabbiyal a'la wai abinda nake cewa fir'auna kenan wanda yake gazagurun arne ne tantirin mushriki amma an ce ga ya mai magana mai taushi la'allahu ya yatadhakkaru aw yakhsha to kaga shi naka wanda kake masa wa'azin duk lalacewarsa bai kai fir'auna ba shi naka wanda kake so ya gyaru ya kai fir'auna lalacewa kuma kai da kake wa'azin duk kirkinka ka kai annabi Musa ne tayyib to ballantana kuma iyaye ballantana iyaye ka gani iyaye suna da haƙƙi na kamar ta ba su ka gaya musu magana mai kyau ka tausasa su koda akan kafirci suke saboda ai ba burinka bane su mutu su shiga wuta sai idan kayi yi iya iyawarka kalli annabi ibrahim a cikin wa'azinsa mana ya abati la ta'budu shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaitani waliya ya abati yana very soft a hankali sai da fa uban ya ki tukun annabi sallallahu alaihi wa sallam babu juyin duniya ta bahaushe da bai yi ba dan abu talib ya zama musulmi amma yake ya ce wallahi muhammad nasu akan gaskiya kake amma ina jin kunya a ce na mutu akan addinin yaro har sai da annabi ce do allah ba ankil dina, ni kawai abin da nake so ka ce la ilaha illallah zan tsaya ma gaban allah zan kare ka gaban allah da ita ya kalle shi ka yi haƙuri ba dama haka ya mutu annabi ruru yana cikin bakin ciki ita to zan nema ma gafara in dai Allah bai hana ni ba kuma sai da Allah ya hana shi a cikin suratu tauba yace da sayyidina ali shikenan je ku jashi ku turbude shi khalas abinda nake cewa hanya kira zuwa ga Allah abu ne muhimmin gaske da haka idan iyaye ko wani naka suna kan kafirci ko bid'a karka zamanto mai munan hali mai bakar magana munan ɗabi'a ta yi mutum bai gane ba ne ta yi ba shi da ilimi shi yasa kuskure ne irin method da aka ɗauko a baya a zo gari a ce wani kafiri ne kowa kafiri la ya akhil idan kowa ka ce kafiri ne kafiri to waye musulmin kenan wanda ka ce kafirin nan kila bai gane ba bai fahimta ba ya rikice ka zalunce shi ta yiwu inda za ka gaya masa magana a tsanake ya gane kuma Allah ya amfanar da musuluncin fiye da kai saboda dole ne yani idan za ka yi irin wannan farko ka gode wa Allah da kai tukun Allah ya taimake ka akan gaskiya ai ba iyawarka ko dabararka ba ce shiriyar ba kasuwa ka je ka sayo ta ba domin inda ana sayo ta wata kilke baka da kudin sa tunda baka da kuɗin misali sannan kuma ka kasance mai basira cikin da'awa ni abin da zan faɗa kenan a takaice magana mai taushi da wa'azi sai idan ƙarara ya bayyana mutum maƙiyin gaskiya ne har ma yana son yaƙi gaskiyar to kuma daga nan salo sai ya canza Allah ya samu dace assalamu alaikum malam menene hukuncin architect ɗin da yake zana coci ko hotel wato akwai abubuwa ne masu matsala ce fa uwa kawai da fai danganci alaƙa da imanin mutum da Allah kawai abin da ya kamata a gane kenan shi imani in dai ya riga ya kai jallin da ake so za ka sha mamaki in dai mutum yana da imani ya karanci ka'idar alwala walbara to fa duk wani abu da zai yi kafirci ya ɗaga ba fa zai yi ba in ya san Allah domin Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضا يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داعرة ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki yahudu nasara masoya yana daga cikin ɗaukansu masoya misali ka taimaka wajen gina wurin ibadarsu mutum ne ya karanta ainihin ilimin zane architectural designs misali sai ka ce to ka zo ka zana mana yadda za a gina coci fine me ake yi a coci me ake yi eh ana me ake yi a coci ku gaya min mana ya jama'a khalas zagin Allah ake akwai dinga wuni wuni zagin Allah ake an ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhu bai wannan ba zagin Allah bane ya jama'a wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad jitum shay'an idda takadu as ya tafattarra minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lir-rahman Allah na cewa masu cewa Allah na da ɗa wannan magana fa ta kusa ta sa sama ta kece sama ta kece duwatsu su ruguzo komai ya hargitse ka gani atomic bomb bai keta sama ba nitrogen bomb na yanzu wanda aka ce is more devastating 10 times fiye da bomb din da america ta jefa ma garin nagasaki da hiroshima 1945 na'am bomb din da ake da shi a yanzu ya fi wancan barna so goma amma bai keta samaniya ba amma cewa allah na da allah ya ce wannan kalmar saura kiris ta yaga samaniya to kai me architectural zan ka je ne ka gina don a faɗi haka tambayar da a a'a ni wallahi ne sana'a ta ce ok sana'a ka ce karuwa ta ce gina min gidan zina sai ka ce a sana'a ta ce sai ka je kai tunda magana sana'a kake intellectual in dai ka kafa hujja da cewa a sana'a ta ce ok barawo ne ce ina son ka bani bindiga zan je in kisan kai sai ka ce tunda ka biya ni kuɗi sana'a ta ce ba ruwan da wanda ya kisan kai hankali zai karɓi wannan ba zai yiwu ba saboda haka duk wanda ya zama dalilin sharri ya yaɗo yana da kamashin sharri eh wallah da haka muna bukatan professionals masu imani shi yasa kullum na sha faɗa cewa ilimin boko ya kasu gida uku ko akwai boko aƙida akwai boko sana'a akwai boko fahimta shi dan boko sana'a shi ke irin wannan shi kawai ina kuɗi kawai yaki halal yaki haram ai kuɗi so wannan kazami ne su kuda an faɗi an halaka wajen kwaɗayi amma wanda ya je karanta architecture wanda fili ne mai tsada mai daraja muna bukatar su mutum ya je karanta civil engineering ya karanta building engineering ya karanta medicine ya karanta gynecology ya karanta pediatrics ya karanta ophthalmology kuma menene to ka taho muna bukatar sa uwa musulunci na bukatar ka zo ka musuluntar da abu kar ka yi da tunanin zan nemi dukiya ka yi da tunanin mai haka tura suka yi a baya kafin su yi ilimi karanta tarihin irin su an james watt ka karanta irin su calvin wanda aka ce ya fara waye suka fara hawan dutsen da ake kira dutsen everest dutsen da ya fi kowanne tsayi a duniya shi ya hau ne kawai in ya so koda bayan ya mutu a ce ya hau kuma abin da ya faru kenan ba dai neman abin duniya ba to amma kai sai ka je kana so ne kawai ka yi kuɗi ta kowace hanya saboda haka wanda duk ya je designer ɗin church ko hotel ko wurin da za saba wa Allah saboda hotel ai sunan suka tara ai ka iya samun hotel wuri wanda yake mai kyau so ba zan so ka ce hotel ba ka ce da ni wurin da ainihin ƙarara ya bai za saɓi Allah saboda church ba kamar hotel ba gaskiyar magana hotel a iya samun na kirki su sauka a wurin a iya samun na banza shi ba za ka masa wannan hukuncin ba amma inda ya bayyana misali kashi saba'in cikin ɗari ya tabbata zina za a yi giya za a sha to bai kamata ka taimaka ba amma a iya hotel mutanen kirki mutum zan ba ku misali watar na taɓa tashi daga kano na tafi lagos tafiya ta kama ne ni da iyali na a lokacin to amma da muka sauka lagos cikin dare muka sauka dare malam wajejen karfe goma da rabi zuwa goma sha ɗaya to sai na tafi wata unguwa nan akwai wani hotel da wani dan uwa ne musulmi alhaji hassan bede yana kiran hotel din muslim guest in to sai na tafi na ce zo mu je mu sauka a nan ya san ni na san shi to amma shi mai gadin hotel an riga an bashi shi oda duk wanda ya zo da mace no way ni kuma na taho ga dai hijabi zumbul zumbul daga sama haƙar amma shi ce gaskiya ban natsu ba dan ban san ka ba dan akwai masu zuwa da hijabin su yi burun burun nai nai yace wallahi malam kai hakuri yace wallahi gaskiyar ka ku je ku gaya wa mai hotel wani wani ya zo malam sai ga mutum ya fito kai ba hula ce alga mutum Allah ce a'a ai ba magana kai hakuri wannan mai gadi ya kamata ka kara masa girma Allah ya masa albarka saboda da ba mai manufa ba ne sai muka burun burun ai don haka muke zuwa nan masauka ai yanzu kaga mun taho da iyali na rasa yadda zan yi kuma na san ina da masaukin da zan tsara mutunci na to kenan kaga ba za ka yi ma hotel kuɗin goro ba ya danganta ga wani irin hotel na fata kuna gane abin da nake faɗi amma church is very clear wuri ne na zagin Allah azza wa jal da haka ni shawara ta wannan architect ya yi kokari ya binciki to yanayin wannan hotel din shikenan magana ta kare wannan zai taimaka abin nan kuma muna fata Allah ma ya hore ma masu wannan sana'ar tamu abubuwa na halal din da ba za su dinga rawa a imani suna zuwa wurin haramun ba domin matsala ta talauci mugun abu ne idan mutum ya je ya kare ya rasa na yi sai ka ga imanin na rawa Allah ce yasa talauci mugun abu ne ai kaga dan uwa da zun yayi magana kaga duk zuciyar mu ta girgiza ai ko ba haka ba talauci bashi yayi masa yawa yake cewa ya zai yi addu'a yake so kafin ya mutu wannan magana ce mai girgiza zuciya ai to za mu koma kan wannan addu'a daga baya Allah ta'ala ya samu dace mana muwafaka bismillah assalamu alaikum malam muna so kai mana karin bayani game da wai shin da gaske ne yan shi'a suna zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan suna zagin sa me hukuncin zagin su me hukuncin wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar malamin musulunci ba ne na ga wannan ai wani karatu ne da an daɗe ma da yinsa ba sabon karatu ba ne ƙila mai tambayan bai ma san ma ana yi ba baka san ana yi ba ko to ana yi amma abu ɗaya kawai zan gaya maka <clears throat> irin wannan maganar taka babban malamin nan namu oho na sunna a sheikh abubakar jabir aljazairi tsohon malami ne ya ba shekara tamanin baya a sani na mutumin algeria ne asalinsa lokacin rigingimin gwamnatin baya a algeria ya yi hijira ya koma madina gabaɗa yanzu mutumin madina ne a halin yanzu da shi da shekhin malami bin bas allah ya ji kan suna daga cikin manya-manyan malaman farko a jami'ar musulunci a madina lokacin da aka buɗe ta 62 wannan malami a yanzu wa'azi yake a masallacin annabi ni dai kan san duk lokacin da na je madina bana wasa wajen halartar majalisinsa li'anna ni astafid kuma duk ɗalibi kusan in dai ya san littafin minhajul muslim to ya san mawallafin littafin ta kai yanzu ba ma ya iya tafiya tura shi ake a keke an gane ko to shine wata ran ya rubuta wani littafi sunan littafin hadhihi nasihati ila kulli shi'iyyin ga nasiha ta zuwa kowane ɗan shi'a a ciki sai faɗi magana mai kama da abin da mai tambaya ɗin nan ya tambaya ko ta tambaya misali in mace ce cewa da na kasance ba na ɗaukan ɗan shi'a wani mutum mugu ne ko kusa ni kawai na ɗauka mutane ne masu son dangin gidan annabi iyalan gidan kamar da suka faɗa haka na kan ji ciwo idan aka danganta su zuwa ga kafirci da fasikanci ina gaya muku abin da ya faɗa ne a muƙaddimar littafin ya ce ina nan ina nan rannan sai wani mutum ya ce malam ga littattafansu karanta ka yanke kanka hukunci yace malam sai hannuna ya faɗa kan alkafi na abu ja'far alkulaini kawai sai idanun malam ya faɗa kan babi ba kanan nasu ahlar ridda ba a dannabi babin da ke magana duk sahabbai sun yi ridda kafirai ne bayan annabi a bar duniya yace what littafin su inda suka yi kacce-kacce da abubakirin da umar da uthman dukkanin sahabbai kowa kafiri ne in banda mutum uku karkari ba sa wace mutum biyar kalli littattafan nan birje ka karanta sadaka ba yanzu lokaci ne na lacca akan wannan ba maganar zagi kwarai suna yi bangaren addinin su ne karanta littafin laifin malitare na baya-bayan nan na riga na fassara shi kuma a nan kaduna ake ma aiki a kan littafin ya kusa fitowa da harshen hausa daga larabci ne translating ne commenting kuma bara a madina a wata unguwa unguwar al'awali shi a ya taho daga iran naka je aka kira ni cikin ɗalibinmu da ke karatu a madina ya ce malam ka zo ga wannan ya ce bismillah mu je gaisa na ce ga wannan littafin karanta ha gani ka ji dan shi'a ne ya gane hadarin wannan mazhaba ta fasikanci da kafirci ya bar abu kwarai da gaske sau littafin yana nan an fassara shi na fassara zuwa wasu kamar da na faɗa yana gab da fitowa cikin sarakunan da muke da su a ƙasan zazzaune suka ɗauki nan buga littafin kuma zai fito kwanan insha Allah ta'ala saboda haka eh kwarai suna zagin sahabbai ɗabi'a su ce ibada ce amma suna da taƙiyya me taƙiyya munafinci da dungu in ya ga dama zai rantse maka har ga Allah baya to ai munafiki ne tunda taqiya bangaren addini ne to ya za a amince da kai kuwa shi yasa ayi karatu in jahilci ya yadu sharri sai yadu mutane ba sa karatu yanzu ga an sun shiga jami'o'i suna aure na mutu'a ko kuma dajiro da 'ya'yan musulmi an gane ko saboda haka hukuncin zagin sahabbai kafirci ne domin Allah ya wanke su kace Allah bai iya wanki ba Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhaj cikin suratul tauba aya ta 100 daidai wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu Allah ya yarda da su yaushe ne Allah ya janye wannan yardar ce a ah, na bi da su oh na mance ai ban san fasike bane na janye yarda haka Allah ya faɗa abinda ba shi a fake cewa kenan kamar abin da suke cewa ai Allah baka san su mun fi ka san su ba mutanen kirki bane abin da suke faɗa kenan impliedly an gane a wurin su addini ne zagin Abubakar da Umar suna cewa Allahumma mal'an sanamai Quraysh wa hima wa ta wa hima wai Allah ka Allah astaghfirullah astaghfirullah da haka ya kuwa musulmi wannan abu ne thabit wanda bai sani wanda baya karatu ya tsaya na ta hayaniya za su fito da hayaniyar haɗin kai haɗin kai amma ƙarya ne da kuma a taɓa wani a kashe wani ka taɓa tabbatar da gaskiya ta hanyar kisa ka yi shirme kake yi ayin kana da dalili da hujja ba ka shayin a kara da kai kan dalili so kowa ya sani ba ƙaramin haɗari ba ne duk wanda ya taɓa sahabin annabi ya zage su a wurin ba musulmi ba ne ka kama sahabi ɗaya ka zage shi gaya min wani addini ne ya ce kamar da zagi ibada wani addini ne wani kuda an ce maka zage shi misali ka nema musu gafara abin da aka ce kenan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هكا الله يجي abin da ya kamata a yi kenan da suka wuce ina fata an gane da ku samu littattafai a yi ta karatu kawai a yi ta karatu shi ne magani amma don a zo a shafa kai far a watsi a yanzu nan ba zai maka magani ba sai an je an yi karatu a koma makaranta wallahi in ba a karatu za a fada cikin hadari sai a mai da kai kamar bar kamar tamola wannan ya buga ka can a buga eh, ka ki karatu Allah kyauta abu zur'atar razi yana cewa ra'aitar rajula yan taƙi su ahadun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'alam annahu zindiq mai tambaya na gaba ce assalamu alaikum me hukuncin musulmin da ya je jana'izar wanda ba musulmi ba kuma har yayi abubuwan da suke yi a can idan mutum ya je janaza ta wanda yake ba musulmi ba to ai ita janaza manufarta mai neman rahama da jin kai ita kuma rahama da jin kai ya cancanta a roƙa mai musulmi kuma wannan ba musulmi ne mai kai kenan kayi mai to a ɗaura kashi ko a ɓata igiya ka ɓata ka kawai kuma sabo ma kai allah kyauta wannan ya ce malam don allah ina son ka ƙara maimaita mun baitukan da kaiwa malam jafar allah ya gafarta masa ah, baiti ai na riga na yi na kuma kawo ina suke malam mai kuɗi an rarraba an rarraba baitin da na yi kan rasuwar dan uwana malam jafar mur adam da larabci baiti ɗai ashirin da biyu ku je ku samu malam mai kuɗi idan ba ku samu to ku same shi na riga na ƙara nawa amma baitin kawai na fara da cewa اغتيل في المحراب شيخ فاضل ظلما وعدوانا وذلك جعفر قتلوا خوفا من ذيوء فضيلة كانت له درعا يراه العابر وكذا المقيم يراه دون مشقة لله درك يا أخي يا جعفر har zuwa baiti ɗai ashirin da biyu ku samu ku karanta ku fahimta Allah ya samu dace ya ce assalamu alaikum malam menene jarrabawa al-ibtila wai na tambaya menene jarrabawa eto eh jarrabawa ai hausa ce wannan hausa kai me kake nufi Allahu alam amma jarrabawa akwai wadda ake maɗalibi domin ya ci takarda a ce ya cancanci fili kaza na karatu in wannan kake nufi akwai kuma abin da za a ce wani kan yana cikin jarrabawa daga ubangiji to in wannan kake nufi gaba ɗaya mu ma cikin jarrabawa muke an gane dan ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata lime liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka the whole life gaba ɗaya jarabawa ce amma ka tsaya ka bi abinda Allah ya ce domin ka ci wannan jarabawa wannan shine na'am ya faɗi dalili ya ce domin ya ji wani ya ce abin da ya faru dangane da yan fim jarrabawa ce Allah ya yi musu domin ya gwada imaninsu to ci gaba ya tambayin kenan to akwai bayan Allah da suka roƙi addu'a ina fata kar ku manta eh, muna roƙon Allah cikin rahamarsa da baiwansa yan uwa ku yi haƙuri mana ko ku yi haƙuri mai addu'a ku yi haƙuri ku yi haƙuri barakallahu fiku muna fata allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya duk abin da muke jin tsoro allah ya shiga tsakaninmu da shi wannan bawan allah da ya kuka da wato bashi da ya katutu ya allah ubangijin musa ubangijin isa ubangijin annabi muhammad sallallahu ya wanda ya saukar da taura da linjila ya wanda ya ce ku roƙe ni astajib lakum ya wanda ya koya ma annabi addu'a akan wato kau da bashi Allah ka gaggauta yaye ma wannan dan uwa wannan da kuma dukkanin musulmi da ke cikin wannan hali ya rabbal alamin duk abin da ke damun mu Allah kai mana maganinsa. Matanmu matasa da yara maza da mata Allah kai ma kowa albarka matan masu ciki Allah ka sauke su lafiya masu neman aure Allah ka hada su da abokanan zama na gari Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsara mutuncinmu da mu da ƙasanmu muna ƙara jaddada addu'a ga waɗannan bayan Allah da musamman suka roki addu'a saboda roƙon addu'a a majalisi irin wannan alkhairi ke gare shi saboda majalisi ne na Ramadan majalisi ne na Qur'ani kowa da irin bai wanda Allah ta'ala ya musu bayan Allah da kenan muka san kowa da Allah ya musu shi yasa abu ne mai kyau in wani ce ku yi min addu'a kar ka masa ruwan addu'a din kuma idan ka yi mala'iku suka ce amin kai ma kana da irin abin da ka roƙa da kuma muna fata Allah ka biya musu ka biya mana bukatun mu gaba Allah ka yaye damuwa Allah ka yaye damuwa Allah ka yaye bakin ciki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين